rundunar sojin najeriya a wata sanarwar da ta fitar ta ko bayyana cewa ta samu nasarar tarwatsa tungar wani yan ina da kisa ba ga cafke wasu makiya da ce suna dauke da makamai a jiyon nasara benue da kuma jihar taraba bisa rigin cewa ma suna yunkurin kai hari ne to sai dai kuma yayin da ma rundunar ke wannan ikirari wasu al'umma a yankin ukar na jihar taraba ko ka suka yi da harin da suke zargin sojoji sun kai musu da sunan yaki da bata gari waɗannan al'ummu da ke yankin cinkai sun yi zargin cewa ne an kai musu hari ba tare da wani dalili ba mutanen cinkai ne kauyen namu ne sai mu mutanen cinkai ne. Eh to me ke faruwa? mu ne da safe muna zaune mun fara muna cikin sallah kawai sai muka fara jin harbin bindiga a daji ba muna ga kamar ko bon ne ake sakewa ba mu sani ba fulanin da suke daji daga sai suka wasu suna kiwo wasu suna sallah ana ta harbin su kawai harbi ba sauki ana ta kashe mutane ta kashe mutane har Allah ya kawo mutane da ke suna faɗiwa ruwa tsorata ta gudu sojoji ne da mobile suka zo da kayayyakin fada suke daga kashe mutane kawai to mu ba mu san laifin da muka yi ba abin ya dame mu kuma yanzu jirgin sama ya zo kasa kasa kaman kaman zai sauka kan mutane yana ta zawo yin gaba mutane da ta faduwa ruwa suna mutuwa wannan abu shine ya daga hankalin mu gaba ɗaya mu rasa yadda zamu mu ba mu da wanda ba mu da kowa sai Allah to sai dai kuma fadi kokarin ji daga bakin daraktan yar labaran nan soja Najeriya Brigadier General Teza Cuku abin kofa ya ci tura domin kwana ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba hakanan ma kuma babu amsa sakon karta kwanan na aike masa to amma kuma shugaban karamar hukumar ukarin honorable adi daniel ya ko bayyana abin da ya sani a matsayinsa na babban jami'in tsaro a yankin Eto, abu ya faru a ila na cirkai. Sojoji na suka discover akwai kam na Fulani. Kam na Fulani na kuma suna tare da makami a wurin. Wanda soja suka ji labarai sai suka kai patrol wurin. Zalin da suka kai patrol wurin sai Fulani kuma sai suka sami sojojin da hari. A cikin hari kuma har suka kone motocin sojoji guda biyu. Sojojin kuma suka zuba a gudu domin su tura da rayukansu. ko fulani kuma nan da kuma suka gudu ba wannan an na tafi harcin kai samu gani ma ido na na je na gani wanda aka ji musu rene na gani mutane uku a cikin mutane uku na biyu rai ta halinsa da yanzu sai na dawo inda abu ya faru ga motocin sojoji guda biyu da fulani suka kone muna zagaya wurin sai muka gawan soja a kwance ba harbi a jikin shi amma ba rai sai muka samu wurin sojoji kuma suna fitowa daga jeji ɗaya wanda wuta wuta sun bata a jeji muka same su muka fito da su a gani gwamnati ba ta ba ma kowa doka ta rike makami a hannu ba. jihar taraba na mako cikin joyin da ake fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da faɗin makiya da manoma batun da manazarta ma ke ganin fa akwai abun dubawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya